Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Asusun ba da lamuni na duniya a IMF ya buƙaci babban bankin Najeriya CBN da ya ci gaba da tsaurara matakan kuɗi domin shawo kan hauhawar farashin kayayyaki. Daraktan sashen bincike na IMF, Perry Oliver Gorinchas, ne ya bayyana hakan a lokacin da yake fitar da rahoton hasashen tattalin arzikin duniya a taron IMF da Bankin Duniya da ke gudana a birnin Washington DC. Menene wannan ke nufi? Ta waɗanne ɓangarori wannan mataki zai shafi tattalin arzikin 'yan Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. Domin fahimtar wannan shawara ta asusun bankin damuni na duniya, mun tuntuɓi wani masani kuma mai sharhi akan hada-hadar kuɗi ga abin da ya faɗa mana. Eh sunana Kasimu Garba Kurfi kuma mu muna harkar kuɗaɗe wanda kuma muna diba harkar kuɗaɗe ta yau da kullum. Ah. To wannan kira yana kira ga cewa bankin Najeriya Central Bank ya ci gaba da tsawaitawa ƙara kuɗi na amsa domin wanda suke da kuɗi waje su ga cewa an ƙara kuɗin ruwa za su iya kawo kuɗin su ajiye bankuna. Amma gaskiya al'amari wannan abun ba zai haifa mana ɗa mai ido ba. Kamar wanda suke da kuɗi a waje su zo su karɓa kenan ko kuma wanda ya zo karɓa wurinsu ne za su ƙara yawan kuɗin ruwan da idan ya tashi mayarwa zai maido. Duk wanda yake da kuɗi waje idan ya kawo mu banki banki za su ƙara za su bashi kuɗin ruwa mai yawa. kaga kenan an ƙara janye kuɗaɗe daga waje an maido su cikin banki amma wannan ba zai aiki ba saboda canjin kuɗin da aka sa Najeriya tilas su yi sun tattara kuɗin sun kai banki so ko ka ƙara kuɗin ruwan ba zai ƙara kawo maka wani sabbin kuɗi ba sai dai kawai ya ba bankuna dama su canza kuɗin ruwan da suke cajin bashin da suka bada domin dama a ƙa'idar central bank daidai NPR wannan monetary policy rate hmm. to suna iya ƙara kishi biyar bisa ɗari eh, na wannan. Idan za a yi wa wanda bai fahimci me ake nufi da NPR bayani da Hausa yaya za a sanya masa NPR? To za a ce mashi shine ma'aunin da ake diba kuɗin da bankuna za su iya caji ga duk wanda zai amshi kuɗi wajensu. Wannan shi ne ma'auni. To duk lokacin da ma'aunin nan ka ɗaga shi, to ka ƙara ba su dama su ɗaga abin da za su caji mutane. Ba su ɗaga dama abin da za su caji wanda ma aka baka a da suna iya canza shi. Tunda ka sayar da bankuna suke. Don sun baka bashi dama akwai close ɗin da yake cewa duk lokacin da ga lokaci lokaci za mu iya canzawa. To idan aka canza kuɗin yanzu sun tashi daga kishi sha ɗaya bisa eh, ɗigo biyar ya koma kishi sha takwas bisa ɗari kenan yanzu za su iya cajin ka don dama an ba su damar su kara kishi biyar kishi biyar ka kara shi ka tara shi da kishi sha takwas ya koma kishi ashirin da uku duk wanda zai je banki yanzu yana amsa kuɗi za su cajin ɗin shi akalla kishi ashirin da uku wanda hmm. wannan zai hana ma'aikata da na amsa kuɗi idan kuma ba za su amshi kuɗi ba ba za su iya ci gaba da aikin su na yau da kullum ba ba za su iya ɗaukar sabbin ma'aikata ba kuma wannan zai shafi tattalin arziki baki ɗaya. A da yake jawabi a wurin wannan taro wakilin Najeriya a wannan wuri Daniel Le yake cewa ai kusan tattalin arzikin Najeriya ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda za a iya cewa san barka lura da cewa ba a samu lalace tattalin arzikin ba a wannan shekarar baki ɗaya don haka tun da a kwanakin ba an yi wannan ƙari yanzu ma idan aka ƙara yana ganin cewa hakan zai kyautata. Eh. Da ana tsammanin za mu kasa da kishi uku sai muka yi kishi uku da digo biyu bisa ɗari. Eh. In ka diba duk ƙasashen da suka ci gaba sun yi kasa da kishi uku. Wannan ba ma'auni ba ne kaɗai da za mu diba yadda muke tafiya. Ni da kai mun san halin da ake ciki. Babu irin bala'in da canjin kuɗin nan bai kama 'yan Najeriya ba. Sannan kuma a ƙara masu kuɗin ruwa. To gaskiya za a ƙara ba su wahala ne. Kasimu Garba Kurfi kenan wani masani kuma mai sharhi akan hada-hadar kudade a Najeriya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko tiracom aminiyatrust Kuna iya malalibo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma tinin Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. da Unity FM a Jos Jihar Filato a kan mita 93.3 da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe Arewa maso gabashin Najeriya sai Badegi Radio a Mina Jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da ta Trust Radio ta intanet a trustradio.com.ng. To madalla A farkon shirin kun ji wani masanin hada-hadar kudade da bayanin shawarar asusun bada lamuni na duniya a IMF na babban bankin Najeriya CBN e ya tsaurara matakan kuɗi a ƙasar. Yanzu ga wani masanin tattalin arziki da bayanin yadda wannan shawara za ta shafi 'yan Najeriya da ma ƙasar baki ɗaya. suna Dr. Ibrahim Muhammad Adam, ni ne shugaban sashen koyar da ilimin kumi da tanadi da kuma inganta rayuwar al'umma na jami'ar tarayya da ke dutsen jigawa. Ita wannan shawara a dunkule Shi bankin bada lami duniya wanda ya bawa Najeriya ta hannun babban bankin ƙasa shine shi kuɗin da ake ɗorawa idan an karɓi bashi idan 'yan kasuwa da kuma 'yan Najeriya waɗanda suke ta'ammali da bankuna idan sun karɓi bashi a su samu ɗoriyan ƙarin da ake musu wato interest kenan ya zama an ƙara shi eh, interest kenan ba eh. ya zama cewa an kara shi kuma an ɗau matakai waɗanda ba su biya ba ya zama an ɗau matakai a kai domin a tabbatar cewa an ba hanyoyin da za su ringa biyan kuɗaɗen nan sannan kuma wannan ninkin da aka yi na kuɗi ya zama cewa shi ma an tabbatar cewa an aiwatar da shi to wannan yana da abubuwa da dama wanda zai kai ga hanyoyi wanda zai dakile abubuwa da yawa na tattalin arzikin ƙasa To, dakta wannan bari mu faro ta wannan bangaren, ta wani bangare zai shafi rayuwar ɗan Najeriya ba gwamnatin ba tukun 'yan Najeriya da mai tuyan kosai da manomi da direba da kuma ma'aikashin ofis. Ta wani bangare wannan shawara idan an ɗan bukata zai shafi rayuwarsu. To, idan muka ɗauke shi farko dai mahangana shi karɓar bashi a bankuna wanda za a ƙara interest ɗin, wannan zai jawo kudaden da za mutane 'yan kasuwa masana'antu da kuma mutane ma 'yan kasuwa waɗanda suke sufuri na kasuwanci yau da kullum wato kudaden zai zama kaga bashin zai masu tsada domin idan za ka karbi kuɗi masu yawa to za ka duba ka ga kuɗin da za ka biya kuɗin interest din zai hawa to za ka yi lissafi ka ga cewa idan ka karbi wannan kuɗaɗen ka zo ka sa a cikin kasuwanci ko ka sa a cikin masana'antu shin za ka iya a juya su sarrafa su har ka zo ka samu ka biya wannan kuɗin ruwan wanda yana iya zama kashi ta kaso talatin ko har arba'in ma za ka iya har kuma ka zo ka samu riba to waɗannan abubuwan zai saka mutane da yawa ba za su iya zuwa su karba ba wanda su karba ma kuma zai yi wahala su sha da kyar to wannan zai kawo ya zama cewa a kasuwanci da kuma harkokin masana'antu zai yi ƙasa to idan ya kasa ma'aikata da yawa waɗanda suke wani harkoki ma'aikata masana'antun mu yawanci za ka ga ma'aikatan da suke da su idan har ba za su iya yin aiki to capacity ba dole za su sallame su kaga za a samu mutane da yawa ba za su rasa ayyukansu mutane misali waɗanda suke aikin waɗannan ƙananan masana'antu da kuma sauran masana'antu wanda za su karɓi bashin nan za su karɓa ba su karɓa kuɗin nan saboda ya yi tsada dole ne su su wasu wasu masu aikin waɗanda yake sun yawa ba sa buƙatar dole su sallami mutane in suka sallami mutane kuma mutane ya zama masu iyali an sallame su kaga sun shiga wani hali hali kaka na kai sannan yan kasuwa na yau da kullum waɗanda suke misali waɗanda suke zuwa su siyo kayayyaki a ƙasar waje su kawo zo su siyar ko kuma waɗanda suke harkokinsu na na sana'a a cikin ƙasa za ka samu cewa yanzu ba za su idan suna buƙatar Eh, su karfafa jarin su da wasu abu ba za su iya ba saboda suna tunanin cewa in sun je sun karɓo wannan bashin ma a bankuna ya yi tsada eh, talatin arba'in you know eh, saboda haka ba za su iya karɓuwa ba zai zama cewa abubuwa sun yi ƙasa to shi wanda yake aikin talaka kuma mutanen mu 'yan Najeriya ne da kullum waɗanda suke kan titi suke su idan ba a samu hada-hada za ka samu cewa abubuwa za su dakile ba za su tafi yadda ya kamata ba to wannan zai iya sa tattalin arzikin mutane ɗaiɗaiku da kuma a jimlace ya zama cewa ya yi ƙasa kuma wannan zai shafi rayuwar mu zai shafi abin da muke samu yau da kullum da kuma abin da ke shigowa a cikin alalitar mutane saboda haka za a shiga wani kange na wahala wannan shawarar da aka bayar dole ne a a ƙashi ita babban bankin ƙasa da kuma gwamnatin najeriya ce nazari ta duba ta gani a illolinsu a yanzu sun bayyana kuma ya kamata a duba domin idan aka ribanya waɗannan wannan interest da ake ɗorawa idan an karɓo bashi to akasarin hada-hada na tattalin arziki zai yi ƙasa kuma za a samu raunin ruwa da yawa mutane marasa ƙarfi za su ƙara durƙushewa. Na'am, to amma idan ka lura da bayanin da wakilin Najeriya a wannan zaure da yake bayani ya ce kusan kasan da ke an taba ba da wannan shawara an tsaurara wannan matakai an kuma ƙara ruwa. Sai ce abin da Najeriya take samu a matsayin ƙasa ƙaruwa ma ya yi ba ma raguwa ya yi ba. To a mataki na ƙasa ba wai mutanen ƙasa ba. Yaya wannan shawara za ta shafi abin da gwamnatin ke samu? to gaskiya a mataki na ƙasa za a samu ci gaba abin da ke faruwa kana ji idan za ka ɗau najeriya a dunkule za ka raba ta kashi uku na farko dai akwai su mutane ɗaukaku 'yan najeriya waɗanda mun kai ɗari biyu da goma sha ɗaya har zuwa ɗuriya ma yanzu su ne mutane ɗaukaku na biyu kuma akwai mutane bangare waɗanda suke tafiyar da tattalin arzikin ƙasar Najeriya waɗanda su ne masu masu kuɗaɗe manya-manya masu sana'antu wanda ke su kalilan ne ba su kashi kashi biyar daga cikin 'yan Najeriya ba sannan kuma na uku akwai gwamnati ita kanta da kuma abin da ya shafi a ma'aikatan gwamnati to idan ka duba waɗannan za a ga cewa eh abin da yake shigowa ya yi ya karu saboda me yanzu kaga wannan karin da aka samu ninninka kudaden da aka yi bankuna za su kara samun interest manya-manyan masana'antu za suna da karfin da za su iya yi to duk waɗannan za a samu karin kuɗi eh, wanda yake shigowa lalitar gwamnati domin kaga idan aka samu eh, ita gwamnati eh, idan masana'antu manya-manya su waɗanda za su iya wannan idan bankuna suka kara wannan ruwan za su samu kuɗi za su samu karin kuɗi in suka samu karin kuɗi ka tuna karin abin da za su biya gwamnati gwamnati na haraji shi ma zai karu to wannan duka za a samu wannan haɓakan haɓakan kuɗi na shigowa eh, haraji da kuma haɓakan eh, kuɗi na hada-hada saboda su manya-manyan masana'antu manya-manyan 'yan kasuwa duk wannan ba zai dame su ba saboda su waɗannan sun yi nisa ba matsala amma ga makarin 'yan Najeriya wanda suka sune 95 na 'yan Najeriya waɗanda suka sune wajen miliyan 200 da wani abu yanzu su waɗannan su ne za a samu wahala domin in ka duba za ka ga cewa dama masu kuɗin kalilan ne waɗanda suka rike tattalin arzikin najeriya su ne ɗan kalilan ɗan kashi kaso 5% kenan kaso e, biyar daga cikin ɗari su kuma ka casa'in da biyar ɗin duk waɗannan dama su ne waɗanda yake ɗan gari gani irinmu to saboda haka za ka samu in dai in dai gwamnati za ta ɗau wani mataki wanda ya shafi tattalin arzikin ƙasa da kuma tattalin arzikin mutane to waɗannan casa'in inda biyar ɗin waɗanda su ne masu yawa so mun kai mu ko mun fi miliyan ɗari biyu su ya kamata a duba me zai shafe su me zai same su. Dr. Ibrahim Muhammad Adam kenan shugaban sashen koyar da ilimin tsimi da tanadi da inganta rayuwar al'umma na jami'ar tarayya da ke dutse jihar Jigawa. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa ku huta lafiya.